zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko ashirin na karɓo shi ne daga wajen janar sakatare ma'aru makaho yankara funtuwa jihar Katsina tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Muhammadu Fulani mai tambola maraɗi Nijar da Ustaz Tanko na munu burkina faso sai hajiya halima kankara mil goma sha biyu Legas da abu dalib mai wake titin ibrahim taiwo road kaduna da sakatare na madina yahaya injamena chadi da sakatare ahmadu altina kar senegal yana kuma gaida odita falalu mai farar ƙasa bakin kasuwa zaria da sakatare isiyaku mai taki tudun wada zaria da shugaba dan maimuna mai fatar kada bolga tanga a ghana sai janar sakatare sani sa'a mai bakin mai jimeta yola sai halima da hassatu iyalan janar sakatare ma'aru makaho yankara da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine janar sakatare ma'aru makaho yankara funtuwa jihar katsina tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karbo daga wajen kabiru abubakar bulan yaƙi a jihar sokoto ya kuma buƙaci da a gaida mashi da alhaji audu mai goro kamfala malam madori da sani usman isa da kuma aliyu tela bulan yaƙi da musa dijango kano da kuma attahiru hashim yana kuma gaida bashiru mai yadi tambuwal daga ƙarshe kuma ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sun cri da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine kabiru abubakar bulan yaƙi a jihar sokoto tarayyar najeriya kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen abdulkadir ibrahim a jihar kano ƙungiyar masu sauraron sashen hausa jihar kano tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Malam Nuruddin Ibrahim Adam da Malam Sanu Salisu da Wanau da Bello Abubakar Malam Gero. Yana gaida Murtala Jang na wakilin gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Abuja tarayyar Najeriya. Yana gaida Malam Bako. da ma'aikatan ofishin shugaban ma'aikata na jihar Kano da kuma ma'aikatan hukumar samar da wutan lantarki a yankunan karkara ta jihar Kano. da ma duk masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a faɗin duniyan nan da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Abdulkadir Ibrahim Great Wall CRI Listeners Club a jihar Kano tarayyar Najeriya. Ma sauraro ga faifanmu na farko a wannan shirin. ku shagala kuna sauraron daɗaɗen fayafayen nan ne a filinmu na zaɓi sanka daga nan Sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya ƙofar mazugal Kano. ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba malam mai dusa dugurawa gudil da kuma abdullahi mai ku mai takalma kasuwar wambai da isa toliman mai sai da kaikai kara ƙofar mazugar da kuma ɗan sale mai naman shanu a batuwa kano sai hamisu area malikawar garu bici jihar kano da alhaji marwana as mai yadi bakin bata kano sai mala ibrahim wada burntumo printing press fage kano da likita abbarori kasuwar mata fage kano daga ƙarshe ce yana gaida ado inusa tudun willi care of dambazo bread rijiyar lemu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine nuhu sale sojan najeriya mai ritaya kofar mazugal a jihar kano tarayyar najeriya yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen yara masu neman albarka wato muhammad sani da muhammad al-amin da kuma amir 'ya'yan alhaji abbarori likita fage layin kasuwar mata kano sun kuma buƙaci da a gaida musu da 'yan uwansu 'ya'yan mai shari'a habu jamu mai shayi da 'ya'yan shugaba sani ɗan kaka mai fanta da kuma 'ya'yan shugaba falalu mai farar ƙasa zaria sai 'ya'yan abdulkarimu bakanikin fonis zaria da 'ya'yan abdullahi jarumi mai sai da jelar shanu a abatuwa sai 'ya'yan tijjani na uwa ne mai garin rogo da kuma 'ya'yan Auwalu gwamna wafa da 'ya'yan Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya. Suna kuma gaida 'ya'yan Dr. Yusuf Sakasim Likoro da 'ya'yan Mutari mai falwaya na Ibawa da 'ya'yan Ibrahim Wada Buruntumau Printing Press da kuma 'ya'yan shugaba Ali Aware garin Malam. Daga karshe suka ce suna gaida babansu Alhaji Abbarori likita layin kasuwar mata fage Kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen DJ da Zuwaira matan Alhaji Magaji da Wakin Kudu mai doya Jos. jihar Filato a tarayyar Najeriya. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan Alhaji Garba Lolo ɗan haya layin 'yan doka Jos, da matan Alhassan ɗanta ta NNPC Depot Jos, da matan Alhaji Bello Alasure Madakin Jajere Jos, da matan Alhadeja mai dankalin Turawa Jos, da matan Bala mai kifi layin Zana Jos, da kuma matan Usman Maniya Janta Adamu Ikeja Legas. Suna kuma gaida matan ofisa Yusha'u ɗan Kaduna tashar mota Bom. da matan Ahmad Dogon Yaro Jalan Jawab Moto Jos. sai matan malam malam mai zanen hula gwalolo da matan yakubu jebi mutari farar gada jos daga ƙarshe suka ce suna gaida matan alhaji bala rabbu na allah alika zaure jos da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya ma sauraro ku saurari wannan faifai da ke bisa injin. Daya, daya, daya, Allah. filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen tambayi ɗan gwangwani kasuwar kakuri ya kuma buƙaci da a gaida masa da sallau ɗan mato karawa kano da bagobiri ɗaci mai katako rijiyar lemu da dalhatu manjas gobir samaru bus zaria da sallau dan hayan babur tsakuwa da wakin kudu sai el yakubu mai kudi mai ziza kasuwan kakuri da sule soba mai gyaran lantarki mai kera da alhaji sabi'u mai kaji kasuwar kakuri da shehu mati kauran wali mai unguwar makera da nasiru na affa dan jin daɗi kasuwar kakuri daga ƙarshe ya ce a gaida masa da alhaji zakariya umai tsuntsaye anguwar ma'azu kaduna da fatan sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su shine tambayi dan gwangwani kasuwar kakuri kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisan injin na karɓo shi ne daga wajen aminu ɗan kaduna amanawa ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai nasara nasarawa funtuwa da comrade bishir dauda yana gaida Kasimu Aliyu Asadda da Imrana Aminu Gusau da Abdulmalik Sa'idu Gusau da Ahmad Ladan Girkau da Attahiru Hashim da Bello Dinawa Kala-Kala da Adam E. Adam Gashuwa da Shamsiya matar Aminu Alhaji Bukari da ke jamhuriyar Nijar da Nura mai karfe funtuwa da Sani Shaga kofar tsaura Katsina yana kuma gaida Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari a Sokoto. A ƙarshe ya ce yana gaida ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaise su shine Aminu ɗan Kaduna Amanawa, ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ga kuma katin da na karbo daga wajen Adamu ah, Aliyu Ungulde ya kuma buƙaci da a gaida masa da abokansa da kuma aminansa wato Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Bello Malami Dange da Jamilu Ruwan Jema Dange da Hassan Umar Dange da Umar Forever Gashuwa sai Ahmed india Gashuwa da kuma Adam A. Adam Gashuwa. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine adamu aliyu ungulde ma sauraro ga faifan da ke bisa injin. So. कितना पागल ये दिल हमारा है हम तो एक दूसरे में मरते हैं हम तो एक दूसरे पे मरते हैं जानता ये जहान सारा है दिल का रिश्ता बड़ा ही Tuma da filin zaɓi sanka kuke sauraro kai tsaye daga nan birnin Beijing wato a gidan rediyon ƙasar Sin CRI kuma wannan gaisuwa da ke hannu hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Awaisu kafinta unguwar Nasarawa gamawa a jihar Bauchi ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aminu Alhaji Bukhari jamhuriyar Nijar. yana gaida sallau dan mato tokarawa kano yana gaida na madina ya haya dakar senegal yana kuma gaida shugaba bawa maniru komai a bar wa allah kuma su gana yana gaida aisha muhammad d suleiman saudi arabia yana kuma gaida kamilu ma'azu bauchi da ke saudi arabia yana gaida musa na maza dungum da kuma ma'azu haruna muhammad katsina yana fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafinta anguwar Nasarawa Gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun shugaba na Madina Yahaya Dakar Senegal shugaban Club Zumunci a Dakar. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai ɗakinsa Hadiza Audu Abbas wadda aka fi sani da lakanin Sadiya da kar Senegal. Yana gaida 'ya'yansa Fatima da Maryam da Muhammad Abdul fata a Dakar. Yana gaida Alhaji Abdu Muhammadu a Falla Nijar da kuma Alhaji Isa a Gususu, Jamhuriyar Nijar, sai Alhaji Madu Gususu shi a Jamhuriyar Nijar da Ahmadu Salihu Gususu a Nijar, Jelani Andillo a Falla Nijar. da surukinsa Audu a Abbas Yawunde Kamaru da surukarsa Hassana a Yawunde. Yana kuma gaida amadu mai yaƙi Yawunde yana kuma gaida Shehul Hadi Yawunde. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da da Fatu Yawunde. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Yahaya na Madina shugaban Club Zumunci Dakar Senegal. Ma sauraro ku saurari wannan faifai da ke bisa injin. Música Hassanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da sabon shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa wato na riƙon ƙwarya, Alhaji Murtala Mai Gyaɗa Kwantagora. da kuma sanin shaga kofar ƙaura katsina da comrade bishir dauda katsina da abubakar liman rikina shuni da kuma abdulazizu umar rima bezin sakkwato daga ƙarshe ya ce ina gaida ali rafkana gashuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Ali Jauro ɗalibi a tsangayar koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero. ya kuma buƙaci da a gaida masa da abdullahi dambazau mai katako rijiyar lemu da sa'idu boda kwamandan tsaro na kasuwar 'yan katako da zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi da alhaji murtala mai gyada kwanta gora Yana kuma gaida mai nasara nasarawa funtuwa yana gaida musbahu daura dole da sade sa'idu daura da baba ali dan aunai da kuma malam malam mai zanen hula da matthew garba kaduna da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya Mai gaishe su shine Ali Jauro ɗalibi a tsangayar koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wa Bello Fajaldu a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da likita bokan Turai Rilwani Fajaldu da ɗansa Ahmad Rilwani Fajaldu da Matthew Garba Kaduna da Murtala ST Sakkwato da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Bello Fajaldu Sakkwato. Madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Sagir Musbahu Daura Dole a jihar Katsina tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam na Madina Kwargam Daura da Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura da Balarabe wa wisku Daura da kuma Malam Ibrahim mai kayan miya tashar kudu Daura. Yana kuma gaida Hajiya da Dada Sa'ud Bauchi da Malama Binta Muhammad Nasir Kofar Marusa Katsina. Sai Hajiya Safiya Daura da dukkan mambobin muryar talaka na ƙasa da muryar talaka reshen jihar Katsina da sauran 'yan uwa da abokan arziki da fatan sun ji. kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sagir musbahu daura dole jihar katsina tarayyar najeriya kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashin hausa na gidan rediyon ƙasar sin na karɓo shi ne daga wajen alhaji sabo bawa bako shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin cri na jihar kaduna ya kuma buƙaci da a gaida musu da Malam Nuruddin shugaban CRI Hausa na jihar Kano da Malam Salisu da Wanau a Abuja da Abubakar Malam Gero da Abdullahi Jibrila a Kamaru. Yana gaida yaransa Ummal Khairi Alhaji Sabo da Ibrahim Alhaji Sabo. Yana gaida abokansa Alhaji Mu'azu har Hardawa Bauchi da Alhaji Inusa Mai Yadi sami naka. da fatan sun ji za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Da haka muka kammala shirin namu na yau. Jamila ce ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibril na karanto daga nan birnin Bejin. ਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਇਆ ਤੇ ਜਰ ਹਮਕੋ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਹਮ ਤੇਰੇ दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने

से बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है हर लड़की दूर खड़ी है मैं आ गई फिर भी तेरे बुलाने से बुलाने से सोच कर था तुझे आना आकर वापस ना जाना हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ता